Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud lalu Zaben shugaban kasar da aka yi a Afghanistan a jiya Asabar ya fuskanci matsalar karancin jama'a da suka fita domin kada kuri'unsu. Duk da cewa jami'an tsaro sun iya bakin kokarinsu wajen tabbatar da zaman lafiya a sassan kasar. An gudanar da zaben ne cikin fargabar barazanar da kungiyar Taliban ta yi na kai hare-hare a lokacin zaben. Akalla fararen hula hudu da wasu jami'an tsaro uku suka rasa rayukansu sannan wasu sama da mutum hamsin. sun ji raunuka a wasu hare-hare masu nasaba da zaben mafi akasari daga wasu abubuwa da suka fashe an yi kiyasin cewa adadin waɗanda suka jikata bai yi muni kamar irin waɗanda aka gani a zaɓukan da suka gabata ba idan kuma ka yi la'akari da yawan mutanen da ke rasa rayukansu a kodiyoshi a ƙasar wani babban jami'in diflomasiyar ƙasar siriya ya yi kira ga dakarun amurka da na turkiya da su yi gaggawa ficewa daga ƙasar yana mai cewa gwamnati na da 'yancin da za ta kare iyakokinta ta kowace irin hanya muddin suka ci gaba da zama a kasar a jiya asabar minista harkokin wajen siriya walid al-muallim ya gabatar da wannan korafi a zuwa majalisar ɗinkin duniya yayin da amurka da turkiya ke kokarin cimma wata matsaya tsakanin su ta samar da yankin da za a mai da shi tudun mun tsira a tsakanin kan iyakokin turkiya da siriya jami'in ya kuma jaddada goyon bayan gwamnatin kasar kan sabon kundin tsarin mulkin da za a samar yakin basasar da kasar ta siriya ya faro ne tun daga shekarar 2011 a lokacin guguwar sauyi da ta ratsa a kasashen larabawa abin da ya yi sanadin mutuwar mutum 400 kana wasu miliyoyi suka tsere daga kasar ta siriya an yi jana'izar tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe a ƙauyensu wacce mutane kalilan ne suka halarta marigayi mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 shi ya zaɓi da abin ne shi a ƙauyen nasu bayan da ya bar wasiyar cewa kada a binne shi a wurin da aka saba rufe gwarazan kasar a harare babban birnin kasar saboda abin da ya kira wulakancin da aka mai a lokacin kawar da gwamnatinsa iyalan marigaya mugabe ne kadai aka bari suka halarci wajen jana'izar junior shivai gumbachuma kanwace ga mugabe nokuziva greatness yanga ina baba cikin harshen da ake kira shone kenan take cewa bari na faɗa muku abin da muka yi a yau mun cika mai burinsa ne saboda ya faɗa da bakinsa cewa baya so a binne shi a inda ake binne gwarazan ƙasar da ake kira national heroes eka saboda haka muna masu godiya ga allah duk da cewa jana'izar bata samu mutane da yawa ba Mugabe. Mugabe dai ya riga mu gidan gaskiya ne a wani asibiti da ke kasar Singapore a farkon watan nan bayan kusan shekaru biyu da haɓar da gwamnatinsa wacce ta kwashe kusan shekaru arba'in tana mulkar kasar. daya daga cikin jagororin masu zanga-zanga a Hong Kong ya bayyana aniyarsa ta shiga fagen siyasa a yankin domin yin takara. a ji asabar joshua wong ya ce zai yi takarar kujerar gunduma a yankin a zaben watan nuwamba mai zuwa Frankly speaking, run for office is the most moderate ya ce gaskiyar magana ita ce shiga takara ita ce hanya madaidaiciya ta lumana da mutum zai iya bayyana aƙidarsa idan suka hana matasa masu fafutuka iri na shiga takara sakwanda shirin abin da zai biyo baya ya kuma kara da cewa lokaci ya yi da za a faɗa wa shugaban china shi jinping cewa wannan fafutuka tasu ce wacce za su tunkara komai ɗacinta an dai kwashe ni ana zanga-zanga a yankin na hong kong wacce ake yawan yi a kowane ƙarshen mako lamarin da kan kai ga yin gama tsakanin 'yan sanda da masu boron adawa da shishigin da china ke yi a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jirgin ruwan nan na dakon mai mallakar birtaniya da iran ta kwace shi a watan yulin da ya gabata ya isa gabar tekun dubai a haɗaɗɗen daular larabawa a jiya asabar a cewar wasu shafukan yanar gizo da ke bin diddigin zirga-zirgar jiragen ruwa a ranar juma'a da ta gabata jirgin mai suna stena impero wanda iran ta rike shi har na tsawon watanni biyu ya fice daga ruwan yankin kasar ta iran inda bai tsaya ko ina ba sai da ya kai dubai gabanin hakan shugaban kamfanin da ya mallaki jirgin eric hanel ya faɗa manema labarai cewa matuka da masu yi wa jirgin hidima na cikin ƙoshin lafiya kuma sun kasance cike da farin ciki bayan da aka saki jirgin sai dai bai bayyana sunayensu ba wani kwale-kwale dauke da bakin haure hamsin wanda ya nufi yankin nahiyar turai ya nutse a jiya asabar a tekun mediterranean yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Na kasa. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To a yau muke ban kwana da bakin shirin na kasa Comrade Ibrahim Alasan da Aliyu Muhammad Tukur usoshi a kungiyar nakasassu daga jihar Adamawa waɗanda wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya tantauna da su akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a najeriya illolin da ke tattare da sana'ar bara da kuma irin kaskancin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a mai nasaba da mutuwar zuciya na daga cikin batutuwan da suka mamaye karashen wannan tantaunawa to amma za mu fara ne da jin gurin da ɗaya daga cikin bakin shirin ya sa gaba game da gidan rediyon yanar gizon da ya kafa a matsayin wata gudunmuwa don ci gaban al'ummomin yankin arewa maso gabashin najeriya wataƙila lokacin da ka soma nan kawo yanzu ka samu tallafi gwamnati ta taimaka maka ko wasu masu hannu da shuni irin manyan kamfanin da ake da su a najeriya sai kai tunda wannan bawan allah ya soma kuma gashi yana da bukata na musamman ya kamata mu haɗa hannu domin mu tallafa ko kuma ku samu guduma daga gwamnatoci. Eh, to kawai yanzu dai babu gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da suka ko kamfani ko kungiya da suka tallafa ma wannan ah, duk da cewa wannan za a iya cewa shine farko a arewa maso gabashin najeriya watakila ba su san da shi sosai ba amma kawai yanzu dai ko a yan kwanakin nan ɗaya daga cikin yan jaridu da ya ziyarci wannan kafa da ya rubutu mun dan samu komen wato ah, mai da martani dangane da fatan alkhairi matuka fiye da ma lokacin da muka bude domin wasu irin manyan mutane da suka yi ta kira mu wadda dama ba su san da shi ba a yanzu sun kira mu suna ta tambayar mu ta ina ake kama kuma wasu shirye-shirye muke yi wannan shine za mu iya cewa guduma wadda muka fara samu ta hanyar a ƙara yaɗa mu da kuma yanzu maganan nan da muke yi da kai a watakila wani dama bai taba sanin binkola online radio ba yanzu ya ji ta a kafar yada labarai na ketare kaga kamar wanda ya bude littafi mai tsarki ne karanta haka zai ji to kuma haka abun yake in Allah Allah ya muna tunani dai da idan Allah watakila idan da rabon za mu amfana a kai ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati za su tallafa mana ko da da yake gwamnatin jihar Adamawa ta yi yunkurin daukan wani nauyin shiri amma har zuwa yanzu dai abun dai bai kammala ba tukunna. Aliyu na san duk lokacin da za ka yi wannan aiki dole sai ka samu abin da ke kira kwarewa duk da cewa yanzu ka soma kuma kana bukatar shawari da kuma horo da sansu kuma kwanaki na ji labarin kan cewa akwai bita da kuma irin ziyarta da wasu eh, tsoffin 'yan jarida a jigagai suka yi ko za ka yi tuna irin wanda suka kawo muku ziyara domin a ga irin kokarin da kuke mm. a nan dai wanda suka kawo mana ziyara a cikin manyan 'yan jaridu akwai dr tasiu abdullahi dr abdullahi tasiu abubakar na ah, bbc london mm. yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka ba mu bita na sanin makaman aiki tare da abdulrahim hassan na dw mm. Ah, da kuma zan ce har da kai ma Ibrahim Abdulaziz kana ɗaya daga cikin wanda ke shawartar mu a wannan kafa a ko da yaushe wajen sauraron mu da kuma gyara mana ayyukan mu domin ko da live program muke yi kana iya kira mu kai tsaye mu gyara nan mu gyara nan mu aje akwai kuwa tsohon edita na ah, jaridar eh, leadership hmm. ah, wato Ismaila Muhammad ya ziyarci wannan kafa ya yi mana fatan alkhairi ya mana gyare-gyare mun amfana da iliminsa hmm. akwai shi yakubu muhammad uh, mm. ah, shi ma wanda shi ne edita na kamfanin dillancin labarai na nan a jihar adamawa uh, da kuma jami'an tsaro jami'in da ke hulɗa da rundunar 'yan sanda a jihar adamawa dsp suleiman yayan guroje ya ziyarci wannan kafa amma eh, batun da ake shi ne na kan cewa eh, dole <clears throat> sai an samu tallafi mm. kun taɓa rubuta wasu hukumomi Eh, gwamnatoci da kungiyar masu zaman kansu? Eto eh eh, ba mu rubuta ba amma wanda muka rubuta wa gwamnati wadda darakta mai magana da kuma sadarwa na gwamnatin jihar Adawa Mr. Solomon Kumanga mun kai mishi wannan abu ya zo har nan ko mun yi shirin sa'a ɗaya da shi mm-hmm. musamman ma kan shirye-shiryen gwamnati da kuma cika ta shekara ɗari mm-hmm. kwana ɗari. Ah, muna kan rubutawa da idan Allah za mu rubuta wasu kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi domin su ga watakila ko akwai shirin da za su ɗauki nauyinsu domin wayar da kan al'umma ko kuma su tallafa mana ta yadda mu ma da yake a nan wannan kafa muna da mutane ma'aikata da suke koyan aiki muke aiki da su sun fi hamsin mm. a wannan kafa kowa da shirin da yake yi maza da mata musulmai da kiristoci a wannan wuri mm. muna da shirye-shirye na kiristanci a shedul namu ranar lahadi akwai su akwai na addinin musulunci ranar juma'a a shedul namu akwai su na rana kuma haka daban-daban mun yi su mun yi ne kowa da kowa duk wanda yake son koyan aikin jarida kuma yake aikin jarida mu zo mu kara hada karfi da karfe mu bunkasa kuma muna kwaikwayo ne na kafafen yaɗa labarai na waje. Barin ga Alasan ah, ga manjirin da wasu ke So tari a matsayinka duk da cewa ba gani kake ba makaho kake ah, wani ce wai makaho shine dan gidan gurgu gurgu kuma ce ah, <laughs> a wani tsakanin ku ne ko wai idan kaga makaho zai je wani wuri sai sai ya nemi gurgu yana tura gurgu a keke eh. gurgu na nuna mishi hanya <laughs> to a sai sunan ya gidan ko a'a ai duk wanda ka tura shi eh. ma'ana dan gidan ka <laughs> to don bayan da zaka ka eh. tura mai gidan to yau yanzu kaman ya kuke ji idan yadda ake muku kyama ko kuma yadda wasu na ganin kan in ka bi ta barawo a bi ta mabi sawo yadda wani idan ya samu matsala mm. na bai ta karya karya ba ma mm. sai ga ya koma zuciya ta mace Eh, to gaskiya ana bara a bakin hanya ana zagin ku ana cewa a kore su a ɗebe su a sa mota kamar juji da su ya mm. kake ji gaskiya farko bana jin daɗin haka mm. amma in na zauna ne nazari a kai sai in koma ina tunani shin iyayen wannan kan da suka haife shi da larura sun ɗauka rayuwan shi ya kare ko kuma asali wani laifi yau ubangiji allah ya halitte shi haka farko iyaye nake bawa laifi domin su ya kamata su ɗau mataki na farko wajen inganta rayuwan amana da ubangiji ya basu domin idan sun inganta rayuwan wannan ɗan idan sun gagara idan shugabannin addini sun shigo ciki dole ne iyayen za su bi maganar shugabannin addini mm. amma sai ka ga da iyayen da shugabannin addini kai da sarakunan mm. har a zo ga gwamnati sai ga an yi watsi da al'umma ba wani tanadi da aka yi wurin kyautata rayuwar mutane sai ka ga an bar mutum daga ya fita ya samu biyar goma har wasu iyayen sai su mai da shi kaman ya zamo musu jari mm. idan sun haife shi gurgu ko makaho ko kurma sai a dan wani roba a bashi in ya je ya dan dawo da kuɗi ya dawo shi ne kudin cefinan gidan a ranar zai ga nauyin gida ma ya dawo kanshi mm. zai tashi zuciya a mace bai san addini ba bai san ilimin zamani ba ga baki daya sai a zo a zauna rayuwan bayan da yake kawai idan kana tafiya idan wani ce maka kai mai bara ya kake je ya eh, gaskiya ni ba taɓa gaya min haka ba eh, amma amma na faɗa ma wasu ai eh, ana gaya wasu ya kake ji tun an faɗa gaskiya bana jin daɗi hmm. bana jin daɗi domin na sani kowa mabarace ne a wurin ubangiji amma bai kamata ka je na dauka ni da almajiri ne ni kai nake da wannan <laughs> ah, babu bai kamata ka je ka kankan da kanka a wurin mutum ka gaya mai damuwanka har ya abin nan naka ba ya zamo kaman kana kai karan na san akwai batutar dama menene burin ka rayuwa gaskiya Burina na babban shine a zauna lafiya al'umma kuma su samu abin da za su yi asiri a rufe ba tare da an yi wa kowa wani ya samu matsala ba shine burin ka ne babban kamar aliyu menene burin ka ne buri na rayuwa shine kamar a ce yanzu kafan nan da na bude ko da bayan rayuwa ta kafar yana aiki a ce na gina mutane fiye da miliyan suna aiki suna samun abin da za su yi dogaro da kansu nima idan na mutu Allah ya sani a aljanna sakamakon wannan to muna godiya To masu sauraro nan muka zo ƙarshen shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako. A madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da tawagarsa ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya.

suna kuma nima ina suna ne siyan ka cibiyar abin aure na ni kuma na sai yana da sana'a ta kuma ta yi bata man da ciya Allah ya siya aure ni Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya isa gusau babban birnin jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya kusa zama ajalin wata budurwa da ta cinna wa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren. Shirin domin iyali ya hira da kawun yarinyar wanda shi ne yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari. Wannan yarinya ya ta ce domin kani na haita kuma ya rasu. Abin da ya faru wannan Aisha tana son wani yaro Umar. Amma Umar ɗin nan babansa baya da halin da zai aure domin baban shi gadi yake. Shi ma mashin aka bashi yana kabo-kabo taɓa kalasa. ba ba nashi ba ne so saboda haka tun bara dai da aka ce ya aiko ga yarinyar nan sai nemi wasu uwaye daban ya aiko don bai san uwaye ne su don mu tashi mai don kowa ne bai mai aure ba da ya aiko da ɗan da biyu da naira dubu aka karba ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke maku sadaki abinda Allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katiwa a aurar da ita to abin nan dai ya yi riƙe har shekara ɗaya shi ne aka ce wai umar ko yanka sun sani sai muka ce abinda za a yi manaɗa wani kwamitin kura na mutum biyu ne su je wurin wayan shi sun san umar na neman auren nan su ce wallahi ba sani ba kun ba ba da miyan bakin su suka yi wannan magana auren nan ba to kunji kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaye ma illa su ba ruwansu sun ce to yanzu abin da za a je a zo da umar gaban ku ƙara gaya mai haka shi ne aka je da umar gaban su iyayen suka gaya masa haka mu ce to don Allah ku ba mu umar mu zo da shi gaban yarinyar ya faɗa mata abin da uwaye ne ce ta yi haƙuri don mu samu natsuwa ya zo ya gaya mata to shine wannan dare hankalinta ya tashi saya na wayewa sai ta je ta nemi hetur ta ce a 'yan mata ta je da ɗan roba Eh, ga wani dan kaba kaba ta cire Allah ya mata hito za ta yi lalle ta yi lalle sai ta je ta watsa ma hito din dunnan gabanta da bayanta to lokacin ta dauko ashana a ko ta yarinya kaunata tana gani ita ce ni da ta ce ki kashe kina zan yi Umar dai ba aure na zai ba kuma ni ba ni ibin shi in lalata da shi saboda haka kuma ban so in aure wani duniya in ba Umar ba to kara in zan na ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba ta ci gakki haka har ta buga ashana ta buge ta anshi ta ruga ta je ta faɗa mu mata mata shi ta je ta samu wata ashana kawai tana bugawa ta zo kusa da jikinta sai ta yi but wuta ta tashi gaba daya sai ta tunkari cikin gida kahin yare ta gama sai suka ga kanonta tana ci da wuta sai suka kama kururuwa wurin duk ta yi wurin sai su ruga gudu su mata sai ta yi waje lokacin da waje akwai wasu mutane can gehe zanne to wannan lokacin wani mutane na geza zane to a wannan lokacin suka ce ga gidan buhari can ya kama da wuta don haka an ɗauko mashin an yadda don allah ku rugo da gudu aka ce a ba mashin bane an ga mutum na abun aka ce kai mutum ne fa shi ne ko da aka rugo da ko ina wuta ta buri ta shi ne allah ya sa akwai mata masu kwallallakin ruwa aka ɗauko an ka dinga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka aka balle mata kaya aka ɓaɓɓalla kayan nata aka yage su har bolivia duk ta ɗaya aka yayyage sannan aka bar ta huska ta yi baƙaƙirin sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka ɗauke ta aka shiga da cikin gida aka riƙa aka nuna aka je cikin gida to yanzu ya za a yi to yanzu abin nan da ya faru wallahi cikin gidan na ɗari bakwai da arba'in a cikin gidan shi ne to ya za muka ce to yanzu ba abin da za a yi mu ɗauko ba mu aikata asibiti mu ɗauko mai maganin gargajiya muka ɗauko mai maganin gargajiya ɗura babban ɗana saminu ya je ya ɗauko mai maganin gargajiya ya taho ce nawa zama baka ce alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba magana jingara ba dai mu ga yanayin ta samu laha ya yi magani duk zuba mata ranar asabar wannan abu ya faru da karfe takwas na sahi bakwai zuwa takwas na sahi to lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira dubu da ya zo sai mun ka ɗari bakwai ɗin na farko mun ka mun ka ce hau ka kabo ran lahadi da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira dubu ya bani to yana zuwa da ya zuba magani sai ce Allah ga naira dubu kuma ka hau kabo kabo mun gode gobe litinin ka dawo gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara ɗauka an fara watsawa shi ne na suka zo ku ce a bayan rufa na ce eh, a ko dalilin da sa bayan rufa ba na farko dai na je wurin ku fitina ne na biyu kuma eh, ya ba kai asibiti na ce to ina ka asibiti da wa zan kai ta asibiti banda ko kwabo abinda zan ɗauke ta ma a kai ta da mashin da mota babu kuma jikinta ko ina ciwo ne ta ya za mu ɗaukar ta ne suka yan sanda da dukkan wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka dauki jawabi sai suka ce wace hukuma muke na ce binnin ruwa aka suka kira yan sanda binnin ruwa suka zo suka dauke ta muka asibiti ta ranar litinin to shine ga masa muna neman taimako ga bayan Allah wanda Allah ya horo mana nan duk duniya wanda ya ja wanda zai iya taimakawa fi sabilillahi ya taimaka don girman Allah ya ne gade wallahi ya ce kuma hannun mu take kuma wallahi ba da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya ta lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yariyar ma a mata kayan daki domin shi take so a auren da ita don Allah ya na bata mutu tana nan da rai kuma duk mai ne taimaka mu taimaka fi sabilillahi yanzu alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen ah, shi umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taɓa tunanin wani abu makamancin haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa wallahi ba mu tunani haka ba allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinya ta sauke Alqur'ani almajira ce kuma kowa shi da ta shi shi take ba ruwanta da kowa amma cewa umar din ba zai aure ta ba cikin nan nan dare wana zuwa sahiya wannan abu tunanin ta ya zo mata ta kashe kanta ta huta to yanzu kun sami wani martani watakila ko wani bayani daga iyayen umar bayan faruwar wannan lamarin eh to sun daidai sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji shi umar din fa ya umar da an ka yana zuwa an gaya mai sai yanki jiki ya faɗi shi ma kenan da yana son shi ma subhanallah yanki jiki ya faɗi tun da su ai misali shi ma karye goma da ya taho an gaya mai na lahadin nan da yanke jiki ne ya waɗe wallahi karye ɗaya na dare sannan ya horodo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai da an kai mai ƙarin leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita shi bai iya zuwa gayyazo kuma wani hali yannan suka ce a gayyazo don in ya zo ganta cikin wannan hali kuma wani abu wani iya horo da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana ɗumi tana cewa umar umar ga ka zo ka iske cikin wannan hali ka yi hakuri in allah ce za mu yi auren za mu yi abin ke faɗa kenan. wakilin sashen hausa murtala faruk sanyina ya kuma yi hira da saurayin yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa. ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina a wannan ne ya faru. ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare za na gida sun ce mana to mu in rake da ta ya gida ni kuma sannan ne ran jama'a da daddare na rako ta hakuwar gida sannan ni ma sannan ne gira wasu aiki ban ma nan ne gira ana can wurin aiki sai ka kira ni an ka gama abin da ka faruwa sai ne dawo gira sai ne gangaro da ni in je in ganta sai an ka bari na ni gida na gane kawai an kai ne cikin gida ba san komai ga faruwa ba aisha ni dai yarinya ta ce kuma ina son ta tana so na kuma kana da niyyar koyi aure ko wani abu makamancin haka eh ni ina da niyyar zan aure ta ko da ta ce yau za ta mai aure da ina amince da cewa zan aure ta kuma sannan ni ban da zarafin da zan cewa zan aure ta kuma sannan kuma yana ma ni suka biyo in taimaka masu nan ne kuma daban da hargaduza ne ko da mun kabu kabu na kai, amma ba na ba ne mai shi ya an shi abu ne. Wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi haƙuri ba za a yi auren ba kenan. Eh shi yasa na je na ga mata hakan ga saboda ban da zarafin da zan yi ne shi yasa kuma ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in bido a kuɗin da zan cewa zan aure ta. To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwance a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu. Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma ciba Hero ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. da can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa. a aikace uwa na a ba kyawa ba sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyuma bauta da sani a cikin biya odin ja.